Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ko da yaushe ta hanyar sadarwa intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 12 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Amurka da China sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan kasa cima jituwa a tattaunawarsu ta baya-bayan nan. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da shugaban rasha vladimir putin da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov a wannan satin sannan kasar saudiya ta ce jami'an tsaronta sun halaka wasu mutane takwas da ake zargin su da kasancewa 'yan ta'adda a yankin katif da ke gabashin kasar kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hedikatar rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan bindigar jihar zamfara da ke kaura zuwa wasu sassa na ƙasar su ne suke sabunta hare-hare a makwabtan jihohi irin su katsina da sokoto sannan za ku ji cewa a yau ne jamhuriyar niger ta bi sahun takwarorinta na duniya wajen tunawa da ranar malaman jinya ta duniya baki daya daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narkefa. fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Amurka da China sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan tattaunawar su ta baya-bayan nan kan batutuwan cinikayya wadda har suka kammala ba tare da cimma jituwa ba. ranar juma'a amurka ta kara haraji daga kashi goma cikin ɗari zuwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari kan kayakin china na kuɗi dala biliyan 200 da ake shigar da su amurka china ta ce za ta mai da martani amma ba ta yi cikakken bayani ba shugaban amurka donald trump ya kuma umarci jami'an gwamnatinsa su fara shirin kara haraji kan kusan dukkanin sauran kayakin china waɗanda ake shigar da su amurka waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan uku. matakin da ake ganin zai ɗau watanni kafin a fara aiwatarwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da shugaban rasha vladimir putin da ministan harkokin wajen rasha ɗin sergi lavrov a wannan satin a yayin da kasashen biyu ke takaddama kan wasu batutuwa ciki har da venezuela da iran da kuma katsalandan rasha a zaben amurka na shekara ta 2016 pompeo zai kama hanyar zuwa rasha ɗin a yau ɗinnan lahadi wanda wannan ne karan farko da zai tafi rasha tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyyar amurka manyan jami'an gwamnatin amurka ciki har da pompeo ɗin da mataimakin shugaban ƙasa mike pence sun zargi ƙasar rasha da yin zagon ƙasa ga jagoran 'yan adawar venezuela wanda aka zaba a dimokuraɗiyyance wato juan waido a mayarsa. ta kawar da shugaba nicolas maduro mai fama da rigingimu amurka na zargin rasha da kokarin kutsawa cikin yammacin duniya ta wajen amfani da kasar ta venezuela ƙasar saudiya ta ce jami'an tsaronta sun hallaka wasu mutane takwas da ake zargin su da kasancewa 'yan ta'adda a yankin katif da ke gabashin ƙasar ma'aikatar cikin gidan saudiya ta ce waɗanda ake zargin sun mutu ne a musayar wutar da aka yi da jami'an tsaro a jiya asabar a tsibirin tarot gwamnatin saudiya ta ce mutanen sun yi ta shirin kai hare-hare na ta'addanci amma ba su nasara ba to fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an gwamnatin wato gwamnati a kasar pakistan sun ce wani gungun mutane kunshe da 'yan ta'addar dama ya kai hari kan wani otel ɗin alatu jiya asabar daura da tashar jirgin ruwa ta gwadar wadda ke gabar tekun arabia ya hallaka akalla jami'in tsaro guda rundunar sojin kasar pakistan ta ce jami'an tsaronta sun gaggauta zagaye maharan waɗanda ke ɗauke da manyan makamai a matakalar zuwa hawa na sama kuma an kwashe dukkanin mutanen da ke cikin gidan lafiya lau musayar wutar da ta biyo baya ta ɗau sa'o'i kusan uku inda dukkanin maharan suka mutu kuma rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron pakistan na kan binciken gano ko da haɗin bakin wasu mutane a wannan al'amarin otal ɗin mai suna zaber pearl continental hotel wanda ke kan wani tudun da ke saman babbar tashar jirgin ruwan babu irinsa a halin yanzu a duk faɗin babban birni mai tashar jirgin ruwan wanda ke kudu maso yammacin ƙasar wanda 'yan china da sauran baƙi 'yan ƙasashen waje suka fai zuwa rahotanni na nuna cewa maharan sun shiga otal ɗin ne ta ƙofar da aka ware ma ma'aikatan otal ɗin. jihohi arba'in na amurka sun shigar da kara a kotu ta tuhumar wasu kamfanoni ashirin na harhaɗa magunguna waɗanda ke yin wasu magunguna na yau da kullum saboda shiga wani tsarin da suka yi na yaudara inda suke tsawala kuɗin magunguna wani sa'in ma har da kashi dubu cikin ɗari mun samu tabbatattun hujjojin da ke nuna cewa waɗannan kamfanonin sun cuci amurkawa na biloyin daloli a cewar attorney Janar ɗin jihar connecticut william tong ya ƙara da cewa dukkanmu muna mamakin ganin yadda ɓangaren lafiyarmu musamman ma na magungunan yau da kullum ke da matuƙar tsada a wannan ƙasar. 'yan tawayen hutu da ke yaman sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na Hudaida da salif da kuma ras isa tun daga jiya asabar kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta tanada dama tun ranar jama'a michael lesgard ciyaman ɗin kwamitin kula da janyewar da majalisar ɗinkin duniya ta kafa rcc a takaice ya bayar da sanarwar cewa 'yan hutu za su fara janyewa daga jiya asabar kuma su kammala ranar talata shugaban majalisar koli ta juyin juya halin 'yan tawayen ya ce sun fara janyewa daga tasoshin ruwan tun daga karfe goma na safe agogon yankin ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu Hedkwatar rundunar sojan najeriya ta ce 'yan bindigar jihar zamfara da ke ƙaura zuwa wasu sassa na ƙasar su ne suka sabunta hare-hare a makwabtan jihohi irin su katsina da sokoto amma ta ce tana ɗaukar matakin yin maganin su wakilin murya amurka hassan maina kaina daga abuja ya haɗa mana rahoton the migration of the bandits from their epicenter to other areas in Kaduna, Kano, and Niger states. babban hafsa mai kula da harkokin ayyuka a hedikwatar rundunar sojojin najeriya kenan major general lamidi adeyoshin ke jawabi ga taron manema labarai a nan abuja inda ke bayyana cewar nazarin da rundunar sojojin najeriya ta yi a baya-bayan nan ya nuna cewar gungun 'yan bindigar da jihar zamfara na kaura daga sansanoninsu da ke jihar ta zamfaran zuwa wasu yankuna a makwabtan jihohi irin su kaduna kano da niger general lamidi adeyoshin ya ce sun kuma lura cewar an sami farfadowar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a wasu jihohin da ke makwabtaka da jihar ta zamfara inda wasu 'yan bindigar da ke tserewa ke kuma afkawa wasu yankunan jihohin katsina da sokoto saboda haka ne ma aka sake fasalin farmakin nan mai take exercise harbin kunama na uku aka kuma fadada shi ga zuwa jihohin kano katsina zamfara sokoto kaduna kebbi da niger don tabbatar da an kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga daɗi. of the clay balance. bisa la'akari da wannan kaura da 'yan bindigar ke yi nema a halin yanzu babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ke shaida min cewar su ma a bangaren su suna kara ɗaukar sabbin matakai a shi sa waɗannan sansane sababbi da muke gama da ba mu da sansani a birnin gwari yanzu a birnin magaji ma za mu yi sansani wanda yake cikin su sosai so da ko da ta ina ne suka fito za mu iya tabbatar da cewa mun rike su banda mu ma kuma akwai sojojin ƙasa suma da suke akwai akwai 'yan sanda inspector general police ya tura nashi mutane kuma muna fatar da cewa dai mutane za su ci gaba da ba mu bayanan sirri wajen da waɗannan mutane a azzalumai suke yadda za mu yi amfani da jirage da kuma ilimin da Allah ya ba mu saboda mu kare dukiya da rayukan mutane. Sojojin Najeriya dai a cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iyan mutum biyu na da karfin gwiwar shawo kan wannan matsala. Sojojinmu da 'yan sandanmu in sun dukafa aka ba su karfin aiki aka ba su kayan aiki aka ba su abin da suke bukata suna iya shanyo kan wannan abin ta kanta gwamnati abubuwan nan yana shafa mata shuni ne don haka ya kamata ta tashi ta dukufa a yi abin nan haikan yadda ya kamata ba sani ba sabo hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar niger inda a yau a ko'ina a faɗin duniya ake bikin tunawa da ranar malaman jinya ta duniya. Abin da ya sa niger ta bi sahun takwarorinta na duniya wajen tunawa da wannan rana. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya haɗa mana rahoton. A kowace shekara ranar goma sha biyu ga watan Mayu da ke kasancewa ranar tunawa da haihuwar Florence Nikitangale, matar da ta girka tubali na farko a duniya na aikin malaman asibiti wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida ranar tunawa da malaman jinya na duniya inda a bana maudu'un ranar shine aikin jinya hanya madaidaiciya tare da kowa ya samu lafiya. jamhuriyar Nijar ta bi sauran ƙasashen duniya duniya domin tunawa da wannan ranar inda Dr. Idi Ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya na kasar ya yi jawabi a kahohin yada labarai na kasar albarkacin wannan ranar yana mai cewa. Bunƙasar aikin malaman asibiti tun abinda malamin asibitin ya koyo daga makaranta yana iya faɗaɗa a cikin aikinsa domin aiki na gari na malamin asibitin jinya yana samuwa ta hanyoyi da dama na farko dai a wurin matsalar kwarewa da yawan malaman jinya a dukkan fadin ƙasa haka ma a rarraba ma'aikatan daidai wadaida a dukkan yankunan ƙasa da kyautata karɓar marasa lafiya a cikin asibitoci. Mun tuntuɓi Malam Hassan Haruna mai magana da yawun babbar asibitin birnin Kwanni a wannan ranar ta yau ta tunawa da malaman jiya na duniya domin jin kowane cikas ne malaman jinyan ke fama da shi a cikin nasu masu aikin. Babban cikas da eh, yanzu dai yake gabanmu shine rashin yawancin ma'aikatan asibiti a cikin likitoci namu na ƙauye. Don ya kamata a ce ne duka likita a samu likitoci wadatacci yanda za su yi zuwa talaka zo babu tsaitsaya mishi aiki ya teshi to babu su shine dai babban cikas. Cikas na biyu kuma suke samu bisa ga biyan albashinsu shi dai ne eh, cikas na biyu wanda suke gani eh, cikas na uku kuma wani lokaci suna ganin eh, rashin fahimta tsakaninsu da al'umma shi likita ka gani in ka zo da dan malati ya kamata a ce ya karbe kan hannu biyu kuma in ya karbe ka kai ma ya kamata a ce ka yi ladabi cikin ladabi ka faɗi ciwon ka ai mama. magani ka taya ka to wani lokaci ba mu samu haka nan in an ka zo sai ka ga mutum ko daga gida da taho ma yana da wasu a zazzaga zuciyar shi bisa ga likita in ya zo kuma sai ya da wasu abubuwa da ba su dace ba su dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar ta hanyar ministan kiwon lafiya sun ɗauki alwashin ci gaba da ƙara ɗaukar ma'aikatan jinya da ƙara na'urori da magunguna a cikin asibitoci da ma ƙara gina wuraren shan magani musamman a karkara domin kyautata lafiya gamayyar al'ummomin da ke wannan kasar musamman mazamna karkara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna manman bako Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ƙarshen tattaunawar da na da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya. wanda ya yi magana akan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamarin na kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka. To ta fuskar addini kowane irin hukunce-hukunce addini ya tanada ga masu shaye-shaye? Eh to kaga dai a ah, ta'aziri ne ake wato horo mai tsanani. wanda asalinsa horon da aka san haddin da aka sanya akan wanda ya sha giya bulala tamanin to wanda haka sahabbai suka yi ijma'i suke ma wanda ya sha giya bulala tamanin to kuma duk abin da yake gurbatar gurbatar da tunani da hankali na sauran miyagun kwayoyi da suke irin abin da giya take ko makamancinsa shi ma ana kiyasinsa kan giya a yi masa irin wannan haddin to amma tun da yake ba haddi ne na shari'a ba horo ne ta adili to alkali zai iya ɗaukan mataki to kuma idan alkali alkali shari'a wato dokar a laifuka ta jihar Kano wadda take ta shari'ar musulunci ta sanya irin horo mai tsanani da yawa jaba a yi ma duk wanda aka kama shi yana shan giya din nan yana shan miyagun kwayoyi da kuma wanda yake fatocinsa shi ko wanda yake fatocinsa horon zai iya kaiwa ko da ya zuwa ga kisa ne kamar yadda muka ambata daga ayar da ta gabata kuma irin wannan shine irin wannan mahanga ta shari'a shine kasashe da dama na musulmi suka ɗauka wanda ya sanya wato a irin waɗannan miyagun ƙwayoyi wato suka tashi da haikan domin yaƙi da su dole sai an yi amfani da ƙarfin shari'a musamman shari'ar musulunci wadda ta ɗauki matakai masu tsauri wajen maganin wajen maganta barna da maganin mabarnata a cikin al'umma dole 'yan majalisarmu su tsaya su dawo zuwa ga wato gyara dokoki din da za su dace da abin da shari'a musulunci ta tanada na yaƙi da barna a cikin al'umma to daga karshe me za ka cewa al'umma gaba ɗaya wace irin shawara za ka ba wa al'umma dangane da wannan da kuma iyaye da kuma gwamnati ma gaba ɗaya wato hankali shi ne babban a jarin da allah ya ba ma dan adam idan mutum ya zamanto sanadiyar gurbatar da hankalinsa to ya watsar da zuwansa duniya baki daya gara ma a ce da ya zo gara a ce ba a halicce shi ba gara ma a ce in ma da an halicce shi an yi shi dan ba saboda ya san cewa ranar alkiyama turbaya zai zama amma wanda yake Allah ya ba shi hankali hankalin da zai sanya shi ya gane Allah ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi makansa tanadin samun rayuwa ta arziki na har abada a ranar lahira ya je ya tozarta wannan hankalin ya zo da yi ba har hankalinsa ya gushe ga baki ɗaya wannan gushewar hankalin tasa ta sanya shi bai tsina nama kansa komai ba a nan duniya to ranar alkiyama ya shiga cikin azabar Allah ne amfanin zuwansa rayuwar duniya saboda haka tsare hankali ɗin nan larura ne don haka ya kamata mu tashi tsaye wajen waɗanda suke nema su gurɓata wato hankulan al'umma iyaye su ɗauki matakan da ya dace a kan 'ya'yansu sannan kuma a mata a guji wato abubuwan da suke sanya su suke tura su da zuwa ga amfani da miyagun ƙwayoyi na hanyar tsangwama maza su ji tsoron haƙƙin a su ji tsoron Allah wajen haƙƙin mata tozarta haƙƙin mata yana daga cikin abin da yake sanya mata suke neman waɗannan shaye-shaye domin suna ganin wannan zai sayaya mushi to al'umma su sani miyagun ƙwayoyi ba za su sayaya ba sai dai ma su daɗa kai mutum zuwa ga hawiya daga wahalar da yake ci zuwa wahala wadda ta fi ta muni to wannan a dole kowa ya san cewa ya kula da kansa nafsi nafsi mutum ya kula da kansa da iyalinsa idan muka kula da kawukanmu da iyalinmu to al'ummarmu in Allah ya da za ta tsabtata. Dr. Bashir Ali Umar kenan limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya, sai kuma bonsa tufa da ya bada umarni ni muhammad hafiz baballe nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Haya Danno Azare tare da Usaini Sabon Yaro ɗan Fulani duk a jihar Bauchi. Inda suka ce Salam VOA Hausa haƙiƙa muna taya ɗaukacin musulmin duniya murnar zagayowar wannan wata na Ramadan. Da fatan za mu ci gaba da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Wasiƙa ta gaba ta fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce idan Allah ya kai mu gobe litinin ne dokar haramta hawa babura za ta fara aiki a nan karamar hukumar motar ta da ke jihar nija Sai dai kuma a hukumance mun ji an ce gandun dazuzzukan dokar za ta yi aiki, amma kuma mun ji ana raɗe raɗin cewa har da cikin gari. A don haka muna buƙatar ƙarin bayani daga shugabanninmu domin gudun kar a takurawa jama'a a yayin da ake ƙoƙarin kawo gyara. saƙo na gaba ya sakon haɗin gwiwa ne daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun da Musa Sale Fataskun da Zubairu Lawan Musa Fataskun da Iliya Usaini Usman Journalist Fataskun inda duk suka ce in ka ga baki mai tsawo to na mai musu ne. VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu tsokaci a kan shugaba Muhammadu Buhari bisa amincewa da Godwin Omofele a karo na biyu a matsayin shugaban babban bankin Najeriya. A gaskiya mu al'ummar Najeriya ya ba ma goyon bayan wannan kudiri. domin kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba daga ƙarshe muna jajantawa ɗaukacin al'ummar jihar kano bisa ga rashin sharif rabi'u usman baba masoyin manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar allah ya ji kansa da rahama amin summa amin sai saƙonmu na gaba ya fito daga aminu adamu malam maduri a jihar jigawa inda ya ce assalamu murya amurka da allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ya kamata ta yi koyi da gwamnatin jamhuriyar Nijar wajen samar da kayan masarufi a kan farashi mai sauki a wannan lokaci da ake fuskantar azumin watan Ramadan. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha Gali Siraja Faki inda ta ce Salam VOA Hausa Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da take addabar al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar jihar zamfara da katsina da ma sauran sassan najeriya baki daya. masu sauraro ga wannan saƙon. Shiga zaune. ci kanjamau ko gosi da duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini. To madalla. Yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai. alhamdulillahi muna kare wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana wannan wata mai daraja watan Ramadan watan Alkur'ani watan da Allah maɗaukakin sarki ke lullunkawa bayan salada a duk lokacin da suka yi ayyuka na alkhairi sannan kuma yake gafarta musu kurakuransu da kuma zunubansu muna fata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata. To har yanzu daga cikin wato gara basa da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan shine maluma sukan gabatar da tafsirai na alkur'ani mai girma a garuruwa da masallatai da fagage daban-daban inda aka ware domin wannan tafsiri to mu sani cewa fagagen tafsiri na alkur'ani mai girma ba guraren baje haushi ba ne ba kuma guraren gugan zana ne ba kuma guraren mayar da martani ne akan abubuwan da za su kau da kan waɗanda ake karantarwa da kuma waɗanda suke zuwa don jin karatu tsakaninsu da Allah fi sabilillahi ba don haka ina kira musamman ga 'yan uwana almajirai da kuma iya na malamai da mu sani cewa waɗanda Allah ya tara mana su muke karantar da su tafsirin alkur'ani mai girma akwai bayan Allah da suke nufi da kyakkyawar manufa sun zo ne su saurari umarni da kuma kalmar Allah da kuma umarni da kyawawan al'amura da kuma barin abubuwan da ake hana su munana. don haka mu sani cewa su dinnan amanoni ne a gare mu mu karantar da su gaskiya tsakaninmu da mahaliccinmu sannan duk wanda Allah ya bashi damar karantar da bayan Allah kada ya ɗauka cewa shi ya fi kowa a tana yiwuwa a cikin jama'an nan da ka tara kake karantar da su da Allah ya hore maka su akwai wanda za ka iya karatu har ƙarshen rayuwarka a gabansa baka kare ba to mu sani cewa wannan horewa ce ta Allah kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufa da kasancewa yana tsayawa ya mutane bayani na littafin Allah ya sani cewa shi wakilin Allah ne a ƙarƙashin littafin Allah don haka ya tsare wannan amana ya ji tsoron Allah ya karantar da gaskiya ba da son zuciya ba muna fata Allah ya albarkace mu albarkacin alkur'ani kuma Allah ya sa alkur'ani ya jagorance mu har gidan aljanna Allah ya karbi ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. takaicen amurka da china sun shiga fafatawa a fagen cinikayya bayan tattaunawarsu ta baya bayan nan kan batutuwan cinikayya wadda har suka kammala ba tare da cimma jituwa ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da shugaban rasha vladimir putin da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov a wannan satin a yayin da kasashen biyu ke takaddama kan wasu batutuwa ciki har da venezuela da iran da kuma katsalandan ɗin rasha a zaben amurka na shekara ta 2016 jami'an gwamnatin kasar pakistan sun ce wani gungun mutane kunshe da 'yan ta'adda da dama ya kai hari kan wani otal ɗin alatu a jiya asabar daura da tashar jirgin ruwa ta gwadar wadda ke gabar tekun arabia ya hallaka akalla jami'in tsaro guda jihohi 40 na amurka sun shigar da kara a kotu ta tuhumar wasu kamfanonin harhaɗa magunguna su ashirin saboda yaudarar amurkawa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau calvin fowler ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da fatan za a sha ruwa lafiya. 10